من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم يو رمضان وتا نرمضان أو أن شكرا تهجرة تدبو لدري حدود 31 wanda ta yi daidai da sha biyar ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsiri a cikin suratun nisa akwai tambaya jiya wadda ba mu amsa ba bangare na biyu na tambayar da aka yi tambaya a kanta shine a dangane da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin sha biyu ne ko tara ne ko sha ɗaya ne a wanne ne eh, ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi saɓani kuma a saboda kasancewar babu wani hukunci na addini da ya rataye da ita don haka ta zamanto ma allah maɗaukakin sarki ya ɓoye saninta tunda babu wanda yake da yanke kan cewa kwanan wata nawa ne ran da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake yanke da shi shine cewa ranar litinin ne domin nassi ya zo an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yake akan azumi ranar litinin da ranar alhamis da aka tambaye shi akan azumi ranar litinin ya ce za ka yawmun wulittu fihi wannan rana ce wadda aka haife ni a cikinta wannan shine nasi ranar litinin aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam amma riwayoyin masu tarihi sun sha bamban mafiya yawan malaman tarihi sun ce ran takwas ga watan rabi'ul awwal aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda mafiya yawan masu tarihi suka faɗa amma abinda ya fi shahara kuma a wajen a wannan zamani da kuma shekarun baya da suka wuce shine sha biyu ga watan rabi'ul awwal amma wanda yake a wajen malaman tarihi kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa abinda wanda as-suhaili ya rinjayar shine mafi yawan malamai sun ce ran takwas ga watan rabi'ul awwal ne to ba wani abu ne ya sa ba a kiyaye wannan rana ba sai dan saboda cewar wato babu wani hukunci da aka rataya ga sanin wannan rana saɓanin yanzu da ya zamanto aka mayar da shi ranar maulidi wanda yana daga cikin ayyukan bid'a da aka kirkiro wanda ba su da asali a cikin addini tunda sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba a immatul islam irin su imamu malik da shafi'i da ahmad da abu hanifa duk ba su ba shi yasa ne ma ya zamanto cewar wato babu dalilin da zai sa a kiyaye ta domin da an yi da an kula da yin maulidi a wannan rana da ba za a yi sabani akan wacce ce ranar ba sannan wannan yake cewa menene hukuncin mai azumi da ya sumbaci matarsa kuma har yawunta ya shiga bakinsa yin haka yana daga cikin makruhi makruhi ne mutum ya sumbanci matarsa musamman in ya zamanto kan cewar yana da rauni wajen tsare sha'awarsa aisha radiyallahu anha ta kasance cewa tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantarta alhali yana azumi amma sai ta biyar da wannan ta cewa ayyukum amlaku li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waye daga cikinku zai fi tsare wato sha'awarsa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi saboda tsoronsa da Allah da saninsa ga Allah raunin bashariya ba zai sanya shi wato ya zamanto sha'awa ta yi rinjaye a kansa har ya wuce iyakar Allah ba domin idan mutum a cikin Allah ta'ala ya ce wala bashiru na a ya ce fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum a yanzu cikin dare ku rumbace su wato ku kusance su da sumbata da saduwa da sauran dukkan abin da ake yi na neman biyan bukata tsakanin miji da mata wanda Allah ya halatta musu Allah ya ce fa'al'ana daren azumi kenan uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisa'ikum a cikin daren azumi ne aka halatta amma a ranar azumi wannan iyakokin Allah ne shi yasa a ƙarshen ayar Allah ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku kusance su cewa ba cewa ake kada ku ketare su ba kada ku kusance su don haka ne ya zama cewa makruhi ne ga mutum ya sumbaci matarsa ko ya wasa da ita a cikin azumi duk da yake annabi sallallahu alaihi ba ce haramun bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to amma kuma saboda wannan ta'aliki na Aisha wane ne daga cikin ku yake da ikon tsare sha'awarsa irin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to makruhi amma dangane da hukuncin wato shigar yawunta cikin yawunsa a wato cikin bakinsa ya zama kan cewa ya haɗu da yawunsa ya haɗe wannan babu komai domin abu ne wanda yake tafi abu ne wanda yake kamar wato ƙurar hanya ne wanda yake bayar da za a yi ka iya wato tsare kanka daga gare shi kuma shi yawun baki yana daga cikin hukuncin baki yake ɗauka saboda haka ba za a ce ya sanya wani abu biyu a cikin bakinsa ba har ya karya azumi na? duk wani abu wanda yake zai motsa sha'awa ba a san su a cikin azumi makruhi ne duk wani abu wanda zai motsa sha'awa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadithul qudsi wanda Allah ta'ala yake cewa fa idza kana yawmu sawmu ahadikum fala yarfuth idan ranar azumin ɗayan ku ya kasance kada ya rafathu arrafathu shine magana ta batsa magana ta kwarkwasa magana wanda za ta tayar da sha'awa ba a santa Allah gashi nan a hadisi Allah ya ce fala yarfuth kada ya yi rafasu kada ya yi wato kwarkwasa da magana wadda take ta batsa a ranar azumi ba a yi babu zance babu sauraron zancen babu duk abin da yake zai motsa sha'awa saboda Allah ta'ala cewa ya tilka hududullahi fala taqrabuha kada ku kusanci waɗannan iyakoki na Allah waya waya tana ɗaukar hukuncin magana ko ba haka ba hukuncin magana waya take ɗauka duk abin da za a yi za a tabbatar da shi da magana za a ɗauke shi hukuncin magana ne tunda lafazi kai kuma sauraro kai da kunni saboda haka waya ita mata da wannan hukuncin masu waya ya zama kan cewa suna da salula suna zaune a ɗakin su ai ba su je zance ba tunda yanzu azumi ne ba za su rinka zuwa zance ba so amma ga waya sai su yi waya to wannan hukuncinsa hukuncin zancen hukuncin zuwa zance din shi ma duk bai dace ba yana daga cikin iyakokin Allah da bai kamata mutum ya kusance su ba wannan ya ce ah, ya halatta bayar da jini ga mara lafiya da rana ko safe a lokacin azumi bayar da jini ga mara lafiya malamai sun ba shi hukuncin yin kaho hukuncin yin kaho kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dangame da mai yin kaho aftar alhajim wal mahjum mai yin kaho da wanda aka yi masa kahon dukkaninsu azuminsu ya kare dukkaninsu azuminsu ya kare waɗansu malamai sun ce wannan hadisin yana nufin ai sun yi abin da yake sababin ya karya musu azumi domin shi mai yin kaho garin jan jinin wani abu zai iya shigewa na jinin cikin jikinsa ya zama tokan cewa ya sha jini to amma wannan ma'ana ba sahihiya bace inda haka ne sai a hana yin kaho don shan jini haramun ne aka ce kuma shi wanda aka yi makaho din yin kahon zai sanya masa raunin jiki wanda raunin jikin zai kai shi zuwa ga karya azumi saboda haka ma'anar aftar alhajim wal mahjum azuminsu ya kare ai sun yi abin da zai karya musu azumi amma wannan ma'ana ba sahihi ya bace a matsabar wannan imam ahmad shine ya riko da zahirin wannan hadith din cewa idan mutum ya kaho a cikin azumi azumin sa ya kare wajibi ne ya rama sai dai babu kafara a kansa saboda baya daga cikin abinda baya daga cikin wato jima'i ko ma'anar jima'i wala ci ko sha amma saboda nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aftara za mu tsaya akan inda nassin annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa haka ne malamai suka ba da hukuncin wato fitar da jini ɗaukan jinin mutum a cikin an yana cikin azumi suka ba shi hukuncin kaho cewa idan mutum ba shi da idan mutum ya je ba da jininsa aka ɗauka ko da a halin larura ne alal misali babu wanda yake babu wanda za a samu ya bayar da jinin kuma dole sai an ba da jinin sannan mutumin zai rayu mutumin ya je mutum ya je bayar da jinin to azuminsa ya kare sai ya rama ranar wannan azumin duk da wajibi ne ya bayar da jinin amma kuma azuminsa bai yi ba ba za a ce an masa uzuri ba saboda cewa abin da ya na larura ne abin da ya na wajibi ne a ba za a ba shi uzurin kan cewar azuminsa ya inganta ba a wannan hukunci ne wancan abin da ya yi hukunci ne na daban wannan kuma wannan shi ma nasa hukuncin yana nan saboda haka wannan shine sahihin magana na malamai cewa idan mutum yana azumi idan ya je ya bada jininsa aka ɗauka to sai ya sake azuminsa ya ce ya yi ƙaho annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho akwai hadithin abdullahi dan abbas annan rasulallah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijama alhali yana azumi wannan hadith din yana daga yana daga cikin waɗanda imam ahmad ya magana akan ingancinsu ya ƙaddamar da hadisin thauban na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aftar alhajim wal mahjum saboda haka wajen tarjihi ne waɗansu malamai sun yi sun yi jam'i tsakanin hadisan guda biyu suka ce dukkaninsu sun inganta suka ɗauki kan cewar aftar alhajim wal mahajum da waccan ma'ana da muka ambata na kan cewa wato ai shara asbabal iftar ya yi abin da zai sanya shi ya karya azumi ba wai azumin nasa ya kare ba saboda wancan hadith din amma a mazhabar imam ahmad wanda yake kuma wannan shine fatuwar sheikh salih al-fauzan shine kan cewa mai yin wanda ya kaho azumin sa ya kare alaihi kuma wanda ya ba da jini aka ɗauki jininsa shi ma sa ya kare wallahu ta'ala a'lam a zai kama bakinsa zai kama sa saboda alfarmar watan ramadan zai kama bakinsa in cikin azumin watan ramadan ne sai ya kama bakinsa saboda alfarmar watan ramadan wallahu ta'ala alam waɗansu suna cewa idan mutum waye accident jini ya rinka zuba a jikinsa shi ma azuminsa ya kare babu dalili akan wannan tunda wannan ya sha bamban da hukuncin kaho tunda wannan ba abu ne wanda ya same shi ba shi da ikon yi amma ko kaho zuwa ya yace a yi masa zuwa ya ba da izinin a ɗibi jinin nasa saboda haka ba wai fitar jinin ce take karya azumi ba fitar jini ba ita ce take karya azumi ba amma yin abin da yake shine ma'anar kahon shine yake karya azumi din wannan ya ce ya halatta idan an soke ƙur'ani a yanka musamman ga ɗalibai masu jarabawa wannan yana da idan sun yi ne da niyyar ibada wannan ba shi da asali in sun yi ne da niyyar ibada wannan ba shi da asali amma in sun yi ne ba wai cewa saboda sauka alƙur'anin ne suke yin yankan ba sun yi niyyar biyan bukata da yin sadaka da yin yanka wannan babu laifi mutum ya yi sadaka da yin yanka ko kuma kamar mutum ya yaro ne wanda yake soke alkur'ani a yi walima kuma domin yin walimar aka yanka wannan kamar inda malamai sun yi fatuwar kan cewa ya halatta a yi wannan kamar inda yake a cikin kamar inda alkazi iya ya faɗa kuma kamar inda sheikh bin baz shi ma ya fatuwa akan haka babu laifi ya zamanto kan cewar don saboda sauka alkur'ani a yi walima don saboda nuna a farin ciki da murna kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya yakan sa a yanka saniya a rarraba ma mutane kuma a yi mutane su zo su ci ta fuska ta nuna godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala akan wannan ni'imar ta dawowa idan ta wannan babin ne ake babu laifi amma idan saboda wani lakani ne aka bayar cewa lakanin ba zai ci ba sai in bayan an yi sauka an yi yanka to wannan ya zamanto bid'a wannan ya zamanto kuma yana daga cikin bid'a an mai da shi aikin ibada kenan an mai da shi a aikin ibada na daban wanda yake bukatar dalili akan ai haka kuma babu dalili na yin haka ɗin idan mutum na'am wato don saboda kada ya yi tashabuhi da abin da zai zamanto kamar farilla ne bai kamata mutum ya rabu tsunsu tare ba shi kansa alkur'ani tawassuli ake da shi kuma kamar yadda anas ibn malik ya ce inda tujadu au kama kare ya ce dai wato tujadu da'awatun mustajaba inda kulli khatmatin lil qur'an akwai addu'a karbabba yayin da duk aka soke alkur'ani to kai tawassuli da wannan saukan alkur'anin kai addu'a a lokacin amma kuma ka ce kamar wannan bai ba sai kuma sai an hada da yanka a bashi sifa na wata ibada to wannan zai bude kofa ne na wato kirkiro abubuwa a cikin addini wanda ba su da asali wannan ya ce mene ne hukuncin mata masu bin sallah a cikin gida musamman akwai tazara tsakanin masallacin da gidan idan zai yiwu ya zamanto sun yi sun bi sallah din ba sai idan akwai lantarki ba wato ko babu lantarki za su iya jin liman su bi sallah babu laifi domin wannan ya samo asali an ruwaito mutanen gidan sayyidina umar sun kasance suna bin sallar masallaci daga a gidajensu haka zalika anas ibn malik shi ma yana da iyalansa kusa da masallaci a basra yayin da yake zaune a basra su ma suna bin sallah daga cikin masallaci to amma wannan dukkaninsa sharaɗin iktida'i koyi da liman ya zamanto akwai wato yiwuwar ai koyi da liman ɗin yiwuwar ai koyi da liman kuwa ta ɗayan abu guda biyu ne in ma ta hanyar kana ganinsa ko kana ganin sawun da yake ganinsa wai ma ta hanyar kana jinsa ko kana jin wanda yake tabligi a bayansa wanda yake isarwa a bayansa to idan aka idan wannan ta tabbata za a iya koyi amma idan ka dogara da lantarki ne to lantarki ba kamar kasar da ba a yanke lantarki ba ne yanzu kaga kamar a haramin madina ɗaya daga cikin fatuwar da malamai suka yi na cewar za a iya yin sallah a wato benin masallacin madina tunda a benin masallacin ba za ka iya ganin na ƙasa ba don haka waɗansu suka ce bai halatta ba a yi sallah a nan saɓanin na maka na maka kana ganin kana wanda suke sama suna ganin na ƙasa saboda haka ko babu ko ba a ji ana gani za a iya yin koyi to amma na madina ba za ka gani ba saboda gini ne aka gine shi kankare sannan aka yi bene a sama saɓanin kamar nan wajen mata mata suna ganin sau na madina ba haka ba ne to shine waɗansu suke cewa ba zai yiwu ai koyi da liman a nan ba to akwai sheikh abdullahi zahim allah ya ji kansa limamin haram kuma babban alkali na madina a wancan lokaci eh, yake bayani a cikin wata hudu ba tasa akan wannan ya ce ba zai yiwu a wato koyi ga waɗanda suke sama a madina zai yiwu kuma ko saboda suna ji ta hanyar lasifika da suke ji kuma idan da za a kaddara cewa to ai lantarkin zai iya yankewa za a iya ɗauke wuta ya ce to an yi tsari yadda yake idan aka ɗauke wuta cikin sakan shida cikin sakan shida janareta zai tashi wutar ta dawo a cigaba saboda haka kaga idan an yi ruku'u in an yi ruku'u kafin liman ya ɗago daga ruku'u idan wuta ta yanke an dawo da wutan nan idan ma kuma liman ya faɗa idan lokacin da liman ya faɗa ne in lokacin da liman ya faɗa ne kafin ya gama faɗa wuta ta yanke baka ji faɗan liman ba to ba lokacin da liman ya gama faɗa ladan lokacin da zai faɗa sakan shida ya cika ya zama to har ya faɗa an ji saboda haka yiwuwar koyi da liman a kowane rukuni zai iya yiwuwa to idan a cikin irin wannan hali ne za a iya koyi da liman a wato inda yake lantarkin yake da irin wannan sifa ta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma lantarkin mu a Najeriya yana da wannan saboda ka kaga in kun dogara da lantarki ne in mata sun dogara da lantarki ne ba zai yiwu su koyi da su bi sallah a nan ba ba zai yiwu su bi sallah a nan ba sai dole ya zama to cewa za su iya ji ko kuma za su iya gani ga sahun da yake cikin masallaci na'am mata su yi sallah a cikin ƙuryar ɗakinsu e wannan bai kore kuma su yi yin sallah cikin ƙuryar ɗakin nasu ya fi falala bisa su fito su zo masallaci amma wannan bai kore kan cewa su koyi da liman ba za su iya sallah su yana koyi da liman suna cikin ƙuryar ɗakin su idan za su ji sai zama to sun haɗa maslahar biyu maslahar jam'i da kuma maslahar rashin fitowa a yi sallah tunda wannan ai dan a nuna rashin wato soyarwa kan su rinka fitowa suna zuwa masallaci saboda abin da ke rataya da wannan na abubuwa na maslaha da dama wanda za su tozarta in ta fita masallaci akwai abubuwa na maslahar gida wanda za su tozarta akwai kuma masu rauni waɗanda yake za su iya fitunuwa da fitatta don haka ne ya zama tokan cewar aka fifita musu sallar a cikin gida akwai wanda ya tambaya akan yana so a masa bayanin yawmul jamal waƙi'atul jamal daga cikin abubuwan da suka faru a tarihin sahabbai Wanda lokaci ya ƙure, sai dai kuma wani lokaci an samu dama, mun samu dama, in sha Allah ayi bayan. Abdullahi na Shaiɓa nawa waje? Bismillahi wa'im wa'im. Kuma an san na min rasulin sunan illa ni kwa'abi, izini wa wani wani. إنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توبا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الماء نعم الله تعالى يتي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الله يتي aiko أيكو manzo ba فاتي domin a yi masa biyayya da izinin Allah walau annahum izzalamu anfusahum da a ce su waɗannan munafukai masu kai hukunci zuwa ga ɗagutu masu kaucewa yayin da aka ce musu su zo su kai hukunci ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce yayin da suka zalunci kawukansu da kai hukunci ya zuwa ga tsagutu da bijire ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce yayin da suka yi haka ja'uka sun zo maka ya rasulullah fastaghfirullah suka nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara Allah la tawwaban rahima da wallahi sun samu Allah mai yawan karɓar tuba ne mai tsananin jin kai ne a gare su wannan ayar ita ce ta nuna wato wazifar manzo da yaya ofis ɗin manzanci yake meye matsayinsa Allah ya ce wa ma arsalna min rasul babu wani manzo aka yi takidin na nafayin nan da min littauki domin da an ce wa ma arsalna rasulan zai ba da wannan ma'ana ba mu aiko wani manzo ba tunda na kira ce fi siyaqin nafi tana nufin dukkan wani manzo amma aka daɗa karfafawa cewa dukkan manzo babu wani wanda baya cikin wannan wato ka'ida dukkan wani manzo Allah bai aiko shi ba face domin a yi masa biyayya kuma biyayyan nan da ake masa bi iznillah da izinin Allah Allah ne ya ce a yi masa biyayya don haka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a ata'ani faqad a Allah kuma ma ya zo a cikin alkur'ani man yi yuti'ir rasula faqad a Allah duk wanda ya bi manzo salawatullahi wa salamuhu alai to ya bi Allah saboda haka ɗa'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah ce wannan shine ma'anar Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine tasdiquhu fi ma akhbara wa ta'atuhu fi ma amar wajtinabu ma na anhu wa zajar a gaskata shi a cikin abin da ya da labari a yi masa da'a a yi masa biyayya a cikin abin da ya umarni da shi a hannu gabarin abin da ya hana ya tsoratar kan kada a yi shi shine ma'anar ashadu anna muhammadun rasulullah to wannan daga nan ne allah ta'ala ya faɗa cewa haƙƙin manzo shine a yi masa biyayya kuma wannan ya nuna kan cewa manzo shine kaɗai yake da wannan matsayin a wajen Allah babu wani wanda yake da haƙƙin a yi masa ɗa'a mutlaka sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda yake da wannan kowa shine imam malik yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadha al kowa ana karɓar maganarsa ana raddin wata illa ma abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam da haka waɗanda suke cewa akwai waɗansu a imma akwai waɗansu jagorori na addini wanda suke cewa su su goma sha biyu al'a'imma al'isna a shari'a wato shugabanni limamai goma sha biyu da wajibi ne a yi musu ɗa'a idan ba a yi musu ɗa'a ba mutum ya ɓace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah bata ishe ka ba har sai ka sake wata shahadar cewa waɗannan su ma waliyan Allah ne wajibi ne a yi musu ɗa'a su ma ma'asumai ne wannan yana daga cikin abin da yake warware addinin musulunci kamar yadda alqadi iya ya faɗa a cikin ashifa duk wanda ya itikadin wannan ya warware imaninsa domin ya ce zai istidraki ne ga Allah Allah ga abin da ya faɗa cewa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bai ce wa ma arsala min rasulin wala imamin illa li yuta'a bi iznillah ba bai atafi akan rasul da cewa akwai wani imam ba shi sa ne a a zaid ibn ali ibn al-husayn zaid ibn ali ibn al-husayn shi ma yana daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam jikan sayyidina husayn ne dan aliyu zainul abidin akwai wani daga cikin irin jagororin wannan hanyar ta bata hanya ta yan rafida da suka kirkiro ta domin su rusa addini ana ce masa shaitanu taq shaitan din garin taq ya same shi ce ya kai shaitanu taq yanzu ni ubana zainul abidin wanda ya ɗaya daga cikin limaman da suke cewa shi ma dole a yi masa biyayya ya ce ya kasance idan abinci ya yi zafi zai ɗauko loma ya hura sannan ya sa a bakina saboda baya so ta ƙona min baki amma bai gaya mun cewa amma bai gaya mun cewa akwai waɗansu limamai goma sha biyu da ya waje ba a musu da'a ba in kuma ban yadda da su ba Allah zai ƙona ni bai gaya mun wannan ba wato ya yadda na ƙono a cikin wuta kenan bayan bai yadda hatta wutar abinci ta ƙona mun baki ba amma ya yadda mun na ƙono a cikin wutar jahannama kaga wannan ba ita ce hujja ba in dai daga yana jin in dai tausayi ne ba wanda ya kai ubana ya ji tausayi na amma kai ya gaya maka amma ni ko ni bai gaya min ba bayan gashi ma baya so wutar, wutar abinci ta kona min baki wato ya yadda wutar jahannama ta kona ni kenan sai ya shiru ya ce a ai saboda yana jin tsoron kai ya gaya maka ka kiyarda ka konu to in ya gaya min na kiyarda na konu kuma bai gaya min ba ma ai duk da haka zan konu din kaga dai abin sai masa ilzami ya tabbatar da kan cewa maganar su ƙarya ce wannan maganar da suke faɗa ahlul baiti ba su san da ita ba ahlul baiti ba su san da ita ba ƙarya ake ma ahalul baiti kaga dai wannan dan aliyu ibn aliyu ibn al-husayn ibn ali zainul abidin wanda ake masa kirari a abin nan wanda farazdaq yake masa kirari din nan a cikin baitocinsa wannan aliyu ibn al-husayn yana daga cikin shine a cikin jerin gwanan limaman nasu da suke faɗa shine na hudu amma gashi yana gashi dansa zaid ibn ali ce shi bai sanar da shi da wannan ba yana inkarin wannan to kuma hakika abin inkari ne domin hanya ce ta rusa addini domin idan ka ce wani ma yana da matsayi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai amfani da wannan a rusa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suke yi yanzu kaga sun ce limamin shugaban su na goma sha biyu shine mahadi wanda yake wai yana nan ya shiga cikin wani rami a cikin shekara 200 da 'yan kai bayan hijira ya bata yana yaro ya shiga ramu zai fito a ƙarshen zamani daga ramu suna nan sun ajiye doki a kofar ramu da mutum yana rike da wannan da linzamin dokin kullum da dare da rana akwai mai gadi mai rike da dokin a ƙofar wannan ramu da takobi yana jiran ya fito sai ya mika masa doki da takobi ya zo ya kakkashe a rayan masa da su sai na abubakar da umar ya musu bulala ya musu haddi da su aisha da hafsa su ma ya musu haddi sannan ya kakkashe masoyan abubakar da umar ya zo ya tabbatar da adalci na mulkin rafida wannan ce tatsuniyar da suke faɗa to sai tun da baya nan kuma shine dole a bi shi kuma sun ce babu yadda za a yi a cikin duniya ya zamanto babu wannan jagoran kuma yanzu gashi a duniya baya nan saboda haka kaga kenan ba a samu wannan rahamar ba sai suka ce to ai yana da kofa Shi ne wanda ya taba sa sai aka samu wani mai cinikin mai mai sai da mai ya yace ya taba sa ya fito sai aka ce me ya faɗa sai zo ya gaggaya musu abubuwa jahili ne fa babban jahili Ya ce ya gan shi ya fito daga cikin wannan daga ramin kuma ga irin abubuwan da ya faɗa saboda haka ta haka sai a samu shaidan wani babban shaidan babban kafiri ya zo ya shirya musu karya a cikin addini ya rushe abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo duk da cewar ai shine albab shine kofa ya zuwa ga sahibu zamani ta haka aka ta haka ya zaka ga abubuwa a cikin addinin shi'a wanda yake ya saba addini yanzu alal misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada yi azumi kafin ramadan da kwana ɗaya ko biyu a cikin hadithin ammar wanda ammar yana daga cikin sahabbai da suke kusa da sayyidina ali ba su kafirta shi ba a cikin sahabbai amma sai gashi sai suka ruwaito daga wajen ɗaya daga cikin limaman nasu musar riba na shida na bakwai suke cewa ya ce babu laifi kai azumi har ana har ranar shakka ma kai azumi a ciki duk abinda da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai su kawo wata riwaya don su rushe ta saboda wanda suke so su bata addinin musulunci su ne suka kirkiro wannan mazhaba saboda haka wannan ayat ta yi raddi ga wannan babu wani wanda yake wajibi a yi masa da'a in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa za a bi shi in ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a bi shi ba kowane ne kuwa kowane ne shi yasa zaka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu suka rinka raddin maganganun tsakanin junansu domin sun san kan cewa babu wani wanda yake sa ita ce ba ita ce daidai da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin sahabbai face an masa raddin wata maganarsa domin babu ma'asumi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ayar dalili ne akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne domin da ba ma'asumi bane da zai iya umarta da saban Allah da kenan Allah ya yi umarni da a saba masa tunda Allah ya ce duk abin da um-, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi a bi shi saboda haka ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da sabo ba don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne daga sabo kenan wanda yake wannan ayar ita ma abin da take nunawa kenan to sannan Allah ta'ala ya ce da a ce yayin da suka zalunci kawukansu a yin wato bijire ma hukuncin Allah zaluntar kai ne domin mutum ya cuci kansa saboda ya kai kansa ya zuwa ga halaka tunda Allah maɗaukakin sarki in ka saba masa zai akwai sakayya man ya'mal su'an yi bi duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa sakayya ne saboda haka idan mutum ya saba ma Allah tamkar ya zalunci kansa ne domin ya kai kansa ya zuwa ga halaka ja'uka sai suka zo maka wato suna masu tuba idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha suka nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul kuma manzo ya nema musu gafara Allah nan ba a ce wastaghfarta lahum ba ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarta lahum da a ce yayin da suka zalunci kawukansu sun zo maka sai suka nemi gafara Allah Allah bai ce kuma ka nema musu gafara ba sai ya ce kuma manzo ya nema musu gafara don a nuna kan cewar istighfarin manzo yana da wani matsayi babba shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wani babban matsayi wato nema suka samu shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wata nukta ta biyu shine cewa yayin da ba su kai hukunci ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka kai hukunci ya zuwa ga tagut suka bujire yayin da ake kiransu zuwa ga hukunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka kauce wannan abin da suka yi kamar sun yi fito na fito da wato wannan sultani na manzanci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da shi wato sun fita daga cikin da'a saboda haka idan suka dawo annabi suka ce ya rasulullah ka nema mana gafara Allah ya nema musu gafara Allah tamkar sun tuba ne sun dawo karkashin sultanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine nuktan da aka ce wastaghfara lahumur rasul domin ba ana maganar cewa shi aka yi ma a kashin kansa a matsayinsa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a'a manzancin aka yi ma to shi yasa ake so istighfarin ya zamanto daga wannan matsayi na manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai aka ambace shi lawajadullah tawwabar rahima zan samu Allah mai yawan tuba mai yawan karban tuba at-tawwab sigaje na mubalaga na tuba Allah mai yawan karban tuba ne idan ka tuba in mutum ya yi laifi ya sake tuba Allah zai amsa masa Allah ba zai gushe yana karban tuban mutum ba har sai idan ya kai gargara ya zamanto ya ga alamun mutuwa shi shine Allah ba zai karɓi tubansa ba amma komai yawan zunubi komai yawan yawan ka kai ka sake dawowa ka kai ka sake dawowa in dai kana tuba Allah madaukakin sarki zai karɓi tubanka shi yasa shedan yake tsayawa tsakanin mutum da wannan sai ya ce maka kai wannan tuban muzuru kake yi makaryaci ne tsakaninka da Allah ya za a yi kullun kai kenan wai ka ce ka tuba tubanka na ƙarya ne to shedan ne yake so ya raba ka da Allah shedan ne yake so ya raba ka da Allah kada ka bari ya sanya maka asu ya sanya maka yanke kauna daga rahamar Allah wannan ayar ta nuna rahamar Allah yadda Allah ta'ala a cikin rahamarsa ya yi umarni da a ɗa'a kafin saɓo kafin saɓo ya ce a ɗa'a ya ce a Allah wa a tsi'un rasu wa ulil amri minku ma'ana ku hukunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanku tun kafin a yi saɓo ɗin bayan saɓo kuma sai ya yi umarni da a tuba da a nemi gafara yana cikin kamalar rahamar Allah tabaraka wa ta'ala cewa eh, kafin sabo ɗin kada kai sabo kai ɗa'a, to amma kuma idan ya zama to kan cewar ka cuci kanka kai sabo to kuma sai ya umarni da ka nemi gafara bai nuna kan cewa in ka riga kai sabo shikenan ka mutu ka lalace ka taɓe har abada ba duk da haka ya bar maka kofar dawowa ya zuwa gare shi saboda cikar rahamarsa jalla wa'ala kuma wannan Allah ta'ala ya ce za su samu Allah mai yawan karɓan tuba mai tsananin jin kai a gare su idan suka zo ya zuwa gare ka suka nemi gafara kuma manzo ya nema musu gafara to yanzu kenan sharaɗi ne na tuba sai mutum ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sanya wannan an sanya wannan dangame da wanda suka yi wannan laifi dangame da waɗanda suka yi wannan laifi amma bayan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam fa me ake nufi da idan mutum yana so ya ɗabbaka wannan ayar ya tafiya zuwa ga Allah wato ya je zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafara Allah ko manzo ya nema masa gafara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to a nan wajen waɗansu sai suka ce wannan abin da ake nufi shine mutum ka je madina inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ka je madina ka nemi gafara Allah sannan ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara Allah sai Allah ya gafarta maka wato ka yi ka nemi ka ce ya rasulullah ka nema min gafara Allah ka roƙe shi addu'a to wannan ma'ana batila ce wannan bata ne babu wanda ya ɗauki wannan fahimta daga cikin magabata sahabbai ba su ba wala tabi'ai wala a'immatul islam su je su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka nema mana gafara Allah ya mana kaza ya rasulullah ka ce ka nema mana ceto wajen Allah domin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema ma dukkan mumini gafara tunda Allah ya umarce shi ya ce wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat hmm? ya rasulullah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ka nemi gafara ga zanubanka kuma ka nema ma mumine maza da muminai mata gafara saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma mumine maza da mata gafara to saboda haka kenan baka baka bukatar ka je ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara kuma wannan yana daga cikin bude kofa na a rinka yin a rinka ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a a rinka roƙonsa shi kan kansa wanda yake kuma ba a roƙon kowa sai Allah shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad Allah kada ka sanya kabari na ya zamanto gunki da ake bauta masa mutane su zo suna roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace la tattakhidhu qubura anbiya'akum masajid ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid yace kada kuma yadda kabari na ya zamanto wajen sallah fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka mai da masallatan annabawa kaburburan annabawan su zamanto masallatai me ma'anar dau mayar da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci ka ce a can zaka je kai ibada a can zaka je kai addu'a idan kai haka a kabarin ka mai da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ka mayar da shi masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce fushin Allah ya tsananta akan wanda suka yi wannan domin me domin wannan shine zai kai ya zuwa ga abauta ma kabarin tunda za ka ga yanzu mutane masu zuwa makabarta masu irin wannan mummunan ɗabi'a mummunan hanya sai ka ga banda aike ma har wasiƙa suke rubutawa su bayar wasiƙa ga wanda cikin kabarin ga buƙatu ya zana su sai a je sai a rataye wasiƙar a jikin ƙarfen kabarin wai kamar an aka yi haka an ba wato an masa wasiƙa cewa wato an taɓa aika wasiƙa lahira wato an aika shi fa yana lahira fa yana wata rayuwa daban amma ka aika masa wasiƙa wato ya yi maka addu'a to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke suka zo sababbi ba a yi su a cikin ƙurunul mufaddala ba la zamanin sahabbai wala zamanin tabi'i tabi'ina wala zamanin atba'u tabii kissar da ake ruwaitowa ake danganawa ya zuwa ga imamu malik cewa abu ja'far mansur ya tambaye shi cewa idan ya je wajen ya ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kabarin ne addu'a ko ko ya juya ya fuskanci kibla ya addu'a sai imam malik ya ce masa a cikin kisar ta ya za ka juya masa baya bayan shine wasilarka shine wasilar babanka annabi adam ka karle shi kai masa kai addu'a kana kallon kabarin sannan aka ce imam malik ya karanta wannan ayar wannan kisar malamai sun yi inkarinta daga cikin wanda suka yi inkarinsa a shekul islam ibn taimiyya kafin shi ma waɗansu malamai daga cikin malaman mazhabar imam malik saboda wanda ya ruwaito muhammad ibn humaid razi bai nema neman soma neman ilimi ba ma sai bayan mutuwar imam malik kuma shine aka ce ya ji daga imam malik bai fara neman ilimi ba sai bayan imam malik ya rasu saboda haka ina ya ga imam malik da har ya ji wannan kissar daga wajensa kuma ma abin zargi ne wajen malaman hadisi malaman hadisi ba sai da riwayarsa ba ba shi da aminci ba shi da adalci saboda haka wanda ya ruwaito irin wannan kissar ba za a karba ba da haka imam malik dangana wannan ya zuwa gare shi ba shi bai inganta ba saboda haka dai baki ɗaya ƙurunul mufaddala ba za ka samu suna irin wannan ba ma'ana wadda take sahihiya na wannan shine cewa idan ma mutum yana so wato zahirin ayar ta nuna cewa idan mutum ya yi laifi to ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kamar abu lubaba abu lubaba lokacin yakin ƙuraiza da aka je yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je ya binciko halin da suke ciki sai suka ce masa idan muka yadda muka karɓi sulhu me kake ganin zai yi mana sai abu lubaba ya yi ishara ya haka wato gabaki ɗaya yanka ku za a yi yin wannan saboda sai yake ganin cewa ya ha'inci Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai tafi masallaci ya je ya ɗaura kansa a jikin al'amudi na masallaci tana nan al'amudin har yanzu yana nan an rubuta sariyatu abilu baba a cikin rauda tana nan duk wanda ya je Allah ya kai shi ya duba za ga an rubuta sariya istiwanatu abilu baba ya ɗora kansa a jikin wannan istiwana a jikin wannan filan ya ce ba zai kwance kansa ba sai Allah ya saukar da cewa ya karɓi tubansa sai dai matarsa ta kawo masa abinci a nan zai ci inda bukatar zuwa banɗaki sannan a matarsa ta zo ta jashi ta kai shi banɗaki sannan ta dawo da shi ta ɗaure a gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ya zo waje na ya nemi gafara Allah da Allah ya yafe masa amma tunda ya jibinta ma kansa wannan to sai Allah ya saukar da tubansa sai da ya kwana da kwanaki a haka har sai da tukuna Allah ya saukar da karɓar tubansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ummu salama ya gaya masa ummu salama ta buɗe labule ta ce abshir ya abalu baba tabal qad taballahu alayk kai farin ciki ya abu lubaba Allah ya karɓi tubanka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya zo mu ya nemi gafara Allah sai Allah ya gafarta masa to in a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne to idan ba a rayuwarsa bane me zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo zuwa umarninsa da hannunsa Tun da dama ai waye kai ma umarnin Allah da umarnin Allah da manzansa to ka dawo ya zuwa ga umarnin Allah ka dawo ya zuwa ga umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka dawo ya zuwa gare shi Tun da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma mu'mine gafara sai ka samu wannan ayar ta hau kanka amma ka ɗauke ta da wannan fassara wadda take saɓanin abin da magabata suke a kai daga sahabbai da tabi'ai wanda su suka fi kowa fahimta alƙur'ani su suka fi kowa kuzari wajen aiki da abin da ke cikin alkur'ani ka kirkiro wani abu sabo daban wannan kuskure ne to sannan sai Allah ta'ala ya ce fala wa rabbika fala wato al'amarin ba haka bane kamar yadda suke cewa yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka suna riyawa cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka to al'amarin ba haka bane wa rabbika ina rantsewa da ubangijinka ya rasulullah la yu'minuna ba za su imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun hukunta ka fi ma shajara bainahum a cikin abin da ya cakuɗe tsakaninsu daga nan ne aka samu a shajara saboda wato ta suna shiga cikin juna wato duk abin da ya zamanto sun yi jayayya ya cakuɗa tsakaninsu to su hukunta ka ya rasulullah a kansu ثم لا يجد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت sannan ba su samu wani kunci a cikin zukatansu ba daga abin da kai hukunci da shi wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya ga hukuncinka miƙa wuya na gaske wanda babu wani babu wani wato a gurgubin kau da kai ko rashin yadda da hukuncinka ya rasulallah wannan ayar ita take nuna kan cewa imanin mutum ba zai cika ba sai ya hukunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan shine daga cikin arba'una hadithan wanda yake hadith ne wanda yake isnadin sa bai inganta ba amma ma'anarsa sahihi ce daga sauran waɗansu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi ɗayan ba zai yi imani ba har sai san ransa ya zamanto mai biyayya ne ga abin da na zo da shi to nan Allah ta'ala yake cewa wallahi na rantse da ubangijinka ya rasulullah imaninsu ba zai zamanto na gaske ba har sai sun hukunta ka a kansu wato sai ka hukunta shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yadda shari'a ta jaka duk inda ta jaka amma ba ka ce haba a ce wai rabon mace rabi ne na rabon namiji ba kai kuma kana takama da kan cewa kai ne mai wato yancin mata a ba wannan ai ba akwai zalunci a cikin wannan suna faɗa fa suna nan fa suna faɗa yan ilmaniyin yan baruwanmu da addini kuma suna nan suna rubuce rubuce a jaridu a intanet da sauransu irin wannan gubar ake nema a zuba a cikin zukatan mutane to wannan raba ka da imani ne Allah ta'ala ya ce ba za su yi imani ba sai sun hukunta ka ya rasulullah a cikin duk abin da ya gudana tsakaninsu sannan ma bayan sun hukunta ka ɗin sannan ba su samu wani kunci ba ba su ji kan cewa wannan abin ya kuntata musu ba wato su yarda da hukuncin ga dole sai sun yarda ba kawai su hukunta ka ba in kai hukuncin kuma su yarda a cikin wannan akwai nuna kan cewa babu wani haraj babu wani takura a cikin hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ga baki ɗinta babu wani takura abin da ka gane hikimarsa to ka gode ma Allah ka gane hikimarsa da ba gane hikimarsa ba ka sani akwai wanda ya fi ka ilimi wanda ya san wannan hikima dukkan abin da Allah ta'ala ya zo da shi babu wani kunci wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya wani takura wani kunci gare ku wani kukumi a cikin ku ba a cikin addini a gare ku babu wani abu wanda yake zai kuntata ma musulmi a cikin rayuwar a cikin aiwatar da shari'ar musulunci a cikin aiwatar da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sharaɗi na uku wa yusallimu taslima su sallama su miƙa wuya wato su ya zamanto kan cewa sun karɓe shi karɓa wadda take nuna kan cewa babu wani ƙyama a cikin hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba sa ƙyamatar addini ba sa ƙyamatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin komai cikin komai an ce a cika gemu a rage gashin baki babu wani abin ƙyama a ciki kada a bar wando ya ja ƙasa babu wani abin ƙyama a ciki mata kada su bayyana tsiraicinsu babu wani abin kyama a ciki amma ka rinka ganin kan cewar kana kyamar wani abu wanda yake shari'a musulunci ta zo da shi to wannan Allah ta'ala rantsewa yayi cewa baka yi imani ba an ce sababin wannan saukar wannan ayar shine cewar a kan dai waɗannan waɗanda suke wanda suka ce aje wajen ɗagutu akai hukunci ne to shine Allah ya ce imaninsu ba su yi imani ba tunda dama suna cewa ya tsumuna annahum amanu bima unzila ilai Allah ya ce fala ba su imani ba a cikin sahihul bukhari an ruwaito daga hadithin urwata bin zubair ya ruwaito cewa mahaifinsa zubair ibn al-awwam al-asadi hawariyi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da gona da yake makwabtaka da gonar wani musulmi ba sare na madina to akwai ruwa yana tuhowa daga daga dutse ta hanyar an masa hanya yana kwararowa daga dutsen harra wannan bakin dutsen na madina sai ya zo gonar zubair sannan zai zo gonar wannan ba sare shi mutumin ansar sai ce kada zubair ya tare gonar sai ya gama shayar da ba sai ya gama ban ruwa tukuna sannan ya bude wato hanyar magudanar ruwar ya wuce ya kai gonar wannan mutumin madina sai ya ce da'il ma a yajiri ka kyale ruwan ya taho kawai wato ka ɗabi wanda za ka iya ɗiba ne rabanka suka yi rigima a kan wannan sai suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya yi hukunci tsakaninsu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Zubair ka datse ruwan idan ka gama shayarwa sai ka buɗe hanyar ruwan ya tafi zuwa wajen wannan ansar shi ma ya samu nasa tunda shi shine a sama shine a farkon hanya to ya soma shayarwa sannan wanda zai zo na gaba ya zo ya shayar wannan ansari sai ba shari'a ta ɗebe shi hali na mutum ya ce an kana na ammatik don wato ɗan uwanka ne wato ɗan gwagwanka ne tunda zubair ɗan safiya ne safiya binta abdulmuttalib wato kayi haka ne wato don kamar wato kayi son kai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci sai Allah ya saukar da wannan ayar sai ai zubair sai ya ce ina ganin a kanmu ne Allah ya saukar da wannan ayar cewa falawa rabbika la yu'minuna tunda shi bai yadda da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam itiradi akan hukuncinsa yanzu Allah zai Allah Allah zai raba ka da imani idan ka ga wani abu na sunna aka ce maka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ce baka gane hikimar ba ka ce sami'na wa gufrana rabba rabbana wa ilai kalmasir mun ji mun bi gafara ka muke nema ya Allah kuma gare ka za mu koma shi yasa yayin da sahabbai da Allah ta'ala ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah in kun boye abin da ke cikin zukatanku ko ma kun bayyana Allah zai muku hisabi sai hankalin su ya tashi suka ce haba suka ce ya rasulullah Allah ya ce mana mu jihadi mun yi jihadi ya ce bar gidajen mu mun bar gidajen mu amma wannan a ce hatta abin da ke cikin zukatan mu sai an mana hisabi ba za mu iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a za ku ce ne kamar yadda yahudu suka ce sami'na wa asaina mun ji mun kibi yace ku ce sami'na wa gufrana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir da suka faɗa haka zukatan su suka yi da wannan cewa Allah mun ji mun bi duk da wannan umarnin mai tsanani ne mun ji mun yadda mun bi suka miƙa wuya akan haka to sai Allah ya saukar musu ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا كون يدق تشكيسنا فدا الله ينا cewa قد فعلت نايمك to ka gani albarkar sallama ma Allah da manzon sa kenan saboda in ka ji wani hukunci na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimci hikimarsa ba baka gane a madogarar sa ba baka gane hikimar yin sa ba kada ka ce zaka fito na fito ka ce a da Allah ta za a ce haka wannan magana ce ta Allah da manzansa ake magana imani ake magana makomaka ake magana makomaka ake magana ko wuta ko aljanna saboda haka ka yi taka tsantsan in baka gane ba ka ce ka sallama Allah maɗaukakin sarki zai sanya ka ka gane hikimar daga baya ballantana kuma idan kai tambaya in kai bincike babu wani abu wanda Allah ta'ala ya kawo face ya zama to hikimarsa a bayyana take in Allah yadda Allah zai sa a fassara littafin littafan manya-manyan malamai irin su alhafiz ibn al-qayyim ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin dukkan hukunce-hukunce da suke shiga duhu ga waɗansu ga waɗansu mutane hatta ga waɗansu malamai ba sa gane waje ba sa gane fuskar hukuncin hikimar da ke ciki duk sun bayyana waɗannan a fassara wannan littafin da yaran duniya musamman da turanci mutane su karanta su ga asirin shari'ar musulunci su ga hikimar da ke ciki babu wani abu wanda Allah ta'ala ya dora ma al'ummar musulmi wanda yake yafi karfin su aikata shi ko kuma ya takura gare su ko kuma babu hikima a ciki amma abin yana buƙatar ilimi saboda haka sai ka tambayi masu ilimi sai su bayyana maka amma kada ka yi itirabi kada ka fito na fito Allah ta'ala cewa yi sai sun miƙa wuya sai sun hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun yadda da hukunci ba su ji wani kunci ba kuma sun sallama ba tare da wani itirabi ba ba tawar da wani kaucewa ko fito na fito ko kuma nuna rashin yarda da rashin amincewa ba Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane hali muke ciki na'am ولو أنا مَا فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وعزم أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا Allah ta'ala ya ce, Walau an na ka alaihim, an yi ƙutulu an fusakun, a wikin rujo min diyari kun ma fa’aluhu illa ƙalilun minhu. Allah ya ce, Da a ce mun wajabta musu, kanku kashe kawukanku, ko kuma ku fita daga cikin gidajenku ma fa'aluhu illa qalilun minhum da ba su yi haka ba da ba su aikata wannan wajibin umarnin ba illa qalilun minhum sai kaɗan daga cikinsu walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi da a ce sun aikata abin da ake musu wa'azi da su aikata shi lakana khairan lahum da yin aikin ya kasance mafi alkhairi a gare su wa a shadda tathbita kuma da ya zamanto mafi tabbatarwa gare su a cikin imaninsu Allah yake cewa abin da ya umarni da su na hukuncin annabi sallallahu na bin hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu ne mai tsanani ba to da a ce ma abu ne mai tsanani aka dora musu fa aka ce uqtulu anfusakum ku kashe kawo kanku aw ikhruju min diyarikum ko kuma ku fita daga cikin gidajenku ku bar gidajenku ku bar garuruwanku ma fa'aluhu illa qalilun minhu da kaɗan ne za su aikata saboda mai saboda asalin abin da ake nema na biyayya wanda yake shine asalin imani na sallama ma Allah da manzansa ba a same shi ba amma kaga irin su sayyidina abubakar irin su thabit ibn qais ibn shammas suka ce ai mu da Allah zai rubuta mana wannan da yi zani mutanen da suka kashe iyayensu sayyidina abubakar a wajen yakin uhud babansa ya gan shi ina ganin ka sai kau da kai nake daga gare ka yace ni ku da na ganka da na kashe ka haka yake ce da ya ganshi da ya kashe shi abdullahi ibn abdullahi ibn ubay ibn salul mahaifinsa munafiki ne da mahaifinsa yace zai in an koma madina mai girma mai buwaya mai izza zai koro wulakantacce yana nufin shine mai izza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya faɗa ɗin abdullahi ɗansa ya zo inda ya zo wada inda ake shigowa cikin madina ya zara takobinsa yana jiran zuwan uban uban nasa yana zuwa ya ce ba za ka shiga ba ya ya jama'a ku duba ɗana ya hana ni shiga gidana ya ce ba za ka shiga ba sai annabi sallallahu alaihi ya umarce ka manzan Allah shine al'azzu shine mai izza kai kuma kai ne al'azallu kai ne wulakantacci to mutanen da suka yi ma iyayensu haka suka yi ma kawukansu haka to irinsu su ne irinsu su ne illa qalilun minhum su ne kaɗan daga cikin mutane don dama waɗanda suke a sabiqun as-sabiqun wannan qalilun min al ah, qalilun akhiri ne daga cikin mutanen karshe to Allah ta'ala sai ya ce amma da sun aikata abin da aka umarce su lakana kana khairan lahum da wannan shi fi alkhairi a gare su wanda ya nuna kan cewar akwai dukkan alkhairi a cikin da'ar Allah yake a cikin bin umarnin Allah yake idan mutum ya bi umarnin Allah wannan shi ne fi alkhairi a gare shi shi ya fi alkhairi a gare ka a lafiyar jikinka shi ya fi alkhairi a gare ka a aƙibarka abinda za ka samu in ka mutu da kuma ranar lahira da akan sirat da lokacin shiga aljanna duk shi zai fi maka alkhairi shi zai fi maka alkhairi akan bayan bayan waɗanda ka bari 'ya'yanka da zurriyarka aikin alkhairi shine zai zamanto alkhairi a gare su shi zai zamanto maka alkhairi akan rayuwarka a cikin al'umma akan mutuncinka akan komai kake gani bin Allah shine yafi alkhairi a gare ka da'a ita ce take da dukkan dukkan rabo da sa'a yana cikin da'a tsiya da rashin sa'a yana cikin sabo babu zancen wani sa'a ko kan cewa wai abu kaza ka je kana neman sa'a ka je wajen malam ya baka da ya baka sa'a malam ba zai baka sa'a ba kyakkyawan aiki shi zai baka sa'a shi zai baka dacewa kamar yanda kuma in kana so ka tsiya ce to ka dauki tafarkin saban Allah nan Allah ya jera abubuwan da ke cikin abubuwa na albarka da ke cikin bin Allah na farko ya ce lakana khairan lahum da wannan zai fi musu alkhairi wa ashadda tathbita zai fi musu tabbata a cikin imani wato bin Allah zai daɗa ƙara maka imaninka da Allah zai kawar da shakka a cikin zuciyarka zai ƙara maka ƙarfin imani zai ƙara maka tsoron Allah in dai kana bin Allah na biyu wa idan la'atainahu min na ajran azima na uku idan suka yi haka za mu zo musu da lada mai girma daga gare mu ladan daga wajen Allah ne E ba wani ne wanda za aka gani ba za a zo a kawo lada ne daga wajen Allah in ka duba yin Allah ka duba kawatar halittar Allah ka san Allah gwani ne to wajen kyautarsa abin da zai yi maka wanda har ya sifanta da cewa daga wajensa ne ka san ya isa matuka wala hadainahum siratan mustaqima na hudu kuma da za mu shirye su ya zuwa ga tafarki madaidaici tafarki madaidaici wanda yake zai sanya su akan dukkan alhairi ya kawar da su daga dukkan abin da yake sharri ne ya sanya su a miƙe a cikin shirya ya sanya su barbata akan haske su bar duhu waɗannan abubuwan guda hudu su ne Allah ta'ala ya ambata na albarkar da'ar Allah idan mutane suka aikata da'ar Allah da Allah zai sanya musu kenan a ɗaiɗaikun su haka a cikin jama'un su don haka idan da za mu ɗabbaka shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanmu da zai zo same mu kenan a cikin al'ummar mu za mu samu alkhairi za mu samu ƙarin imani za mu samu lada mai yawa daga Allah kuma za mu samu shiriwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shiriwa ya zuwa ga tafarki madaidaici shine zai samu zamanto wato abinda zai raba mu da dabbobi kenan da irin wannan rayuwar ta dabbobi da muke gani ake kawo mana da sunan ci gaba rayuwar arna da ake kawo mana da sunan ci gaba kullum muna gani sai barna ce take karuwa akan barnar da suke yi domin ba akan siratul mustaqim suke ba suna tafiya ne akan wato mutum ne wanda yake afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya a kife akan fuskarsa zaka daidaita shi da wanda yake tafiya mike akan tafarki madaidaici to waɗannan su ne suke tafiya akan fuskokinsu komai a akasi yake komai a akasi yake duba ku ga abin da yanzu suke yi kwanan nan yara yan shekara yara an samu wata madara a china ana ba ma yara yarinya ya kankanuwa da yaro dan kankani wanda bai fi shekara biyar ba amma an sanya masa sha'awar ɗa namiji babba ya ɗan shekara biyar an canza ɗabi'arsa an canza halittarsa abinda cigaban fa ya kawo musu kenan abinda ilimin da suka samu abinda ya kai su zuwa ga za su samu kenan in wanda barna a bayan ƙasa me za su kawo to duk wannan shine karkata da suna tafiya kife akan ƙasa to mu kuwa Allah madaukakin sarki yace in muka yi da'a zai sanya mu akan tafarki madaidaici sannan Allah ya ce wa man yuqi illaha war rasul wanda duk ya ba Allah kuma ya bi manzo fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to waɗannan masu wannan da'a suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su minan nabiyina su ne annabawa wasu siddiƙina da siddiƙai as-siddiq siga mubalaga ne na wato as-sadiq mai yawan masu yawan gaskata annabawa masu gaggawa ya zuwa ga gaskata annabawa irin su sayyidina abubakar kenan wanda kowane annabi yana da irin su kamar a lokacin annabi musa shine a rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu shine muminu ali fir'auna kenan irin su a zamanin su annabi isa wanda ya zo yayin da ya tura su ya zuwa yayin da ya tura mutane ya zuwa ga alƙarya iz ja'a al mursalun iz arsalna ilayhi muthnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin wanda Allah ta'ala ya ce wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min jundin eh, eh, eh, shi din wa ma kunna shi irin su kenan irin sahabban annabi isa wanda suka gaggawa zuwa ga imani da shi to su ne as-siddiqin as-siddiqin wanda su ne a daraja ta biyu bayan darajar annabawa kamar irin su sayyidatuna maryam Allah ta'ala ya ce wa ummuhu siddiqa uwar annabi isa sayyidatuna maryam siddiqa ce mai isa matuka wajen gaskata annabawan Allah wa shuhada da kuma shahidai wanda aka kashe su a tafarkin Allah ash-shahid shine wanda aka kashe shi wajen yakin Allah ko ya faɗi gaskiya a wajen sarki wanda yake ja'iri karkatacce ya kashe shi ko kuma waɗanda aka riskar da su da ash-shuhada wanda aka ba su hukuncin shuhada duk da ba a kashe su a fagen fama ba wanda sun kai wajen mutum ashirin kamar da ibnu hajar ya ambata su a cikin sharhin a cikin kitabul jana'iz cikin sahihul bukhari da wanda ya mutu da ciwon ciki da wanda ya fado da kan dutse ya mutu da wanda macin da ta mutu wajen naƙuda da wanda ya mutu a cikin ya ƙone kuna ta same shi ya mutu da wanda ya mutu a cikin ruwa wato ya nutse a cikin ruwa ya mutu da wanda da wanda zatul janab cutar suka din nan ta same shi ya mutu sun kai wajen mutum ashirin wanda kowaɗannan su ya zo a cikin hadisai ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya subanta da cewa shuhada ne shahidai sheikh bin baz rahmatullahi alaihi yana cewa irin waɗanda suke mutuwa a cikin haɗarurrukan zamani haɗarurrukan mota haɗarin jirgin sama haɗarin jirgin ƙasa haɗarin jirgin ruwa su ma duk sun shiga cikin wannan domin hukuncinsu da hukuncin wanda ya faɗo daga sama ko wanda ya zo yadda ki dutse ya ko wanda dutse ya faɗo masa duk hukuncinsu ɗaya ne su ma duk suna cikin ashuhada saboda duban waɗannan dalilai waɗanda duban sifar da ke cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kan cewa shahidai ne to su ma waɗannan shuhada dukkaninsu su ma 'yan aljanna ne wanda ba a yi musu hisabi ba za a yi musu azaba ba wasalihin da kuma salihai as-salihin su ne wato masu ayyuka na gari na gargarun bayi waɗanda suka yi imani kuma suka tsaya akan akan bin Allah da bin manzannin Allah to duk wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da waɗannan Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa madalla da waɗannan a wato abokan zama madalla da su a abokan zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ce ma aisha ummul mu'minin dukkan wani annabi idan ya zamanto cewa ajalinsa ya zo sai an ba shi zaɓi tsakanin duniya da lahira dukkan wani annabi in ajalinsa ya kusa sai an zo an to kana so ka ci gaba da zama a duniya ko kana so ka taho lahira ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ajalinsa ya sauka ta ce ina ganinsa sai na ji muryarsa ta canza sai na ji ya ce ma'an nabiyina was siddiqina was shuhada'i wasu salihin sai ta ce fa'alimtu annahu khuyyir sai na san cewa an bashi zaɓi a wata riwaya take cewa bai zaɓe mu ba ya ce ya zaɓi ya zamanto tare da annabawa da siddiƙai da shuhada da as-salihin shine maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe a wani a wani riwayar yana cewa Allahumma fir rafiqil a'la ka ɗaukaka ni ya zuwa ga abokin zama mafi ɗaukaka wato ya zuwa ga waɗannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a wannan kuma shine tafsirin fatiha da Allah ta'ala ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu kai ni'ima a gare su tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su to waɗanda kai nima a gare su gashi inda Allah ya fassara su sune annabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai da kuma wannan ayar ne malamai suka kafa hujja akan cewar hilafancin sayyidina abubakar hilafanci ne akan tafarkin Allah da manzansa akan siratul mustaqim domin cewa suka yi Allah madaukakin sarki ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina amta alaihim ka shirye da mu tafarki madaidaici kuma tafarki madaidaici din nan Allah ya fasara da cewa shine tafarkin waɗanda ya ni'ima a kansu su ne annabawa da siddiƙai da shuhada da salihin kuma na Abubakar yana cikin siddiƙai da nassin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi yasa masa as-siddiq ranar da aka yi daren Isra'i aka zo aka ce masa to gashi gashi mutumin naka ya kawo abin da yake kowa ma zai karyata ya ce a cikin dare an je da shi baitul maqdis an je sama da shi an dawo da shi duk a cikin daren nan ya ce in shi ne ya faɗa na yadda ya yi gaskiya da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kira shi as-siddiq daga lokacin da ake kiransa as-siddiq saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da nassin magana annabi sallallahu alaihi wasallam siddiq ne kuma Allah ya ce wa bi tafarkin siddiqin saboda haka ya ce wa bi sayyidina abubakar saboda haka duk wanda bai bi sayyidina abubakar ba menene shi bai zamanto akan siratul mustaqim ba wanda kuma duk yabi sayyidina abubakar ya zamanto akan siratul mustaqim da nassin alqur'ani sheikh al-imam shinqiti muhammad al-amin shinqiti a cikin adwa'ul bayan shi ya fitar da wannan fuska sannan Allah ta'ala ya ce zalikal fadlu min Allah wancan abin ambato cewar mutum ya zamanto a cikin wannan jama'ar shine falala daga Allah wannan shine ainihin falala daga Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa masani Allah ya isa masani Allah ya ce maka wannan ya isa falala kuma ya ce ya isa masani akwai wata falala kuma da zaka nema bayan wannan wa ya sani in ba shi ba to ya ce wannan shine falala akwai wata falala da zaka nema dan haka me kake nema a rayuwarka banda da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da dai zaka nema kuma bayan falalar Allah to Allah ya ce wannan shine falala sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yayin da a lokacin sun kasance suna zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsu a tashe saboda in suka yi tunani kamar yadda ya zo a cikin hadisai da dama wanda daga ciki akwai hadisin Aisha cewa wani daga cikin sahabbai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ransa a ɓace daga ganinsa yana cikin ɓacin rai da tashin hankali sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yaya nake ganin ka hazin kana cikin kunci da ɓacin rai sai ce ya rasulullah ina zaune a gida sai tunani ya zo mu na ji inda nake son ka in tunaninka ya zo mun sai in taso in taho don in zo kawai in ganka saboda ina tunani idan ni na mutu ko kuma kai kar gani kai kana tare da annabawa ko da Allah ya sa na shiga aljanna da wuya in ganka ina zan ganka ya rasulullah sai Allah ya saukar da wannan aya cewa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i was salihin wannan haka ne domin matsayi a cikin aljanna matsayi ne walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah ya ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba inda muka fifita sashin su akan sashi a nan duniya an fifita sashi akan sashi akwai wani gidan da in ka je ba a jira a kofar gidan ba ballantana a shiga a nan duniya fa kenan saboda bambanci jira ma ba a yi a kofar gidan ballantana a shiga akwai unguwar da wani bai isa ya kai ba to a ranar lahira manzan Allah ta'ala ya ce walal akhira a lahira kuwa akbaru darajatin wa akbaru tafdila darajojin sun fi haka kuma fifikon ya fi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke can saman aljanna ahlul illiyin suna gano mukamin annabawa da waɗanda Allah ya fifita al-muqarrabun kama yutara alkaukabu durri kama yadda yake ganin tauraro mai haske din nan haka za ka rinka ganin waɗansu shine can inda suke a cikin aljanna ka san tauraro ko da telescope ba a gano shi da yawa taurari ko da telescope wanda ake hangen nesa nan ba a sa to haka waɗansu darajarsu take a cikin aljanna saboda haka yanzu ina za a ga irin waɗannan ina za ka ga su ina za ka ga su su annabi ibrahim su manzan allah sallallahu alaihi wasallam ina za ka gamsu a siddiqin ma ga inda suke can suna garajen su kamar taurari mu da kowannen ya yi dai to mas a aljanna talakan aljanna to talakan aljanna ya tsaya ka hango wa'annan to shine Allah ya ce eh, ga hanyar nan wa man yuti illahu war rasul wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana tare da su yana tare da su za su rinka ganin juna duk da yake ba darajar su ɗaya ba za su rinka ganin juna shi ya sa wani sahabi wani bakauye wata ran zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulallah ar-rajul yuhibbu al-qaum walamma yalhaq bihim walamma yalhaq bi a'malihim mutum ne yana son mutane yana son mutane amma aikinsa bai kai nasu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-rajulu ma'a man ahab mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama anas ya ce ba mu taɓa jin hadisin da ya faranta mana rai ba irin wannan hadisin anas ya ce don haka ina son abubakar da ina son annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar kuma ina fatan ranar alkiyama in kasance tare da su don haka mu ma mu so su mu ba Allah mun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kaunaci Allah zai zai hada mu tare da su a cikin aljanna insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك